kamar yadda hadisi da abu huraira ya rawaito ibn maja ya fitar da shi cewa mutum ana ɗaukaka darajarsa da yin addu'a ta iyayensa ana yi masa ana ɗaukaka darajarsu a lahira to domin akwai wani mutum a makabarta shekararsa wajen arba'in da wani abu da ya rasu a gidansa ba wanda ya taɓa ganinsa sai ranar ɗansa ya mafarki da shi sai ca ya gaishe shi ya ƙi kulawa baba tun da ka mutu ba mu ganka ba ban mafarki da kai ba ya gaishe shi ya gaishe shi ya ƙi kulawa da ya matsa sai uban ya ce ya za a yi ka ganni ka nemin addu'a ne shi ma mamaci a gan shi a mafarki mukami ne mara mukami ba a ganinsa wani bawan allah ne zai shige a jaki ya karanta Lahu uku ya ce hadiya ga ma'abota makabartan nan duka ishe shi ne aka kasa aka bani ladan jelar wau shi ne albarkacin ladan jelar wau dinnan na addu'ar mai jaki da ya shige shi ne ma ka sa muka gani amfani ba yana ta faɗa ne zo ya ce na ce sai addu'a sai addu'a ta addu'a kuma mun ji abin da imamul kushari a aikatan tambaye shi wanda yake wa babansa addu'a kullum sau ɗaya ya yi ce bai yi ba wanda yake maso bi biyu fa ce bai kyauta ba can wani ya ce to idan za mu yi wa iyayenmu addu'a kullum sau uku ce duk wanda ya ce sau uku zai wa iyayensa addu'a bai da mutunci to idan za mu yi wa iyayenmu sau hudu ce bai isa ba akai tsit a masallaci ka duba risala ko shairi sai ce ah, to ya imamu za mu yi wa iyayenmu sau biyar dubawai da hamsu salawat ko mai imamu kushari ya ce wanda zai wa iyayensa addu'a sau biyar kullum to la ba sa la ba sa fa haba jama'a duk juyin duniya shine ya ce ne ko ni ka ganna nan ko ana cewa an gama hudu ba mambari hudu ba farko wani su ce addu'a wasu su ce rigingimin malamai na ce kaga ni ba wata rigima in na gama hudu ba farko hajiya da malam babba nake wa addu'a sannan in tashi in hudu ba ta biyu dan da waladun baya yin addu'a ga babansa ko mamansa to ba salihi ba ne kuma addu'a ga iyayen nan ba sai sun mutu ba fa ka fara tun da rai allah ka biya bukatun baba Allah ka dafa wa baba da mama Allah ka kara wa mama lafiya oh, idan Allah ya kara wa dafa wa baba dan gidan kuwa zai ji daɗi ah, dafawar da yanzu an sani eh, Allah in